da lama su sauraron shirin kaddara ko ganganci za mu dora daga inda muka tsaya asma'un kanawan Dabu asma'un dutse asma'u ta ku ta manta jallo ta kuntire ta garin malam ta bunkure ta mai aduwa ta garin bakwarcen jos ba nan kuma na ƙara liƙawa har yanzu muna tare da mu wadda muka bata suna duk da ta ce kaddarata ta ce rayuwarta tofan mu dai wannan suna muka bata bazawara mai samiru saboda yayin yadda ta ce an mata <laughs> ga samiru ɗaya bayan ɗaya na ta faman wato dabdala da su a shirin da ya gabata mun ji inda aka tsaya kika ce hatta yaran ma an bare shi yake sai lokaci ya bara da mutu yanzu da lokacin me ya ci gaba da faruwa assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka hmm. yau wato a lokacin har yaron na ama shi ma sai ya hambari shi yamna kuka dai yaron yana kuka to sai kanin mun da daddare ne sai wan sa izo yana zuwa sai yake yadda ki kofar mu haka da dama ta katako ce sai kafar ta kofar ta bude hmm. sai ya ce habawa ne ya za a ka sa in mutane ka dinga dukanta sai cayi ina ruwanka hmm. kai ka auren min ita to shi kuma jin zafin wannan wan mahaifiyarsa ne fa sai suka kama dambe a ɗaki na aka kama dambe aka je labule duka yana dukan sa fa mahaifiyarsa fa wa'annan dama mai ros aka samun a ɗaki mm. ashe da bi sai irin ga naushin wa'annan samiru suna mai ros suna oh. fadowa irin masu ludayen na eh, yawa masu farantai mm. suka dinga fadowa suna farfasha ne kuma ba kukan dukan da nake ba kukan wa'annan kayan nawa nake a lokacin kayan nan suka dinga fadowa suna gargajewa shi me ya ja haka kuma ɗan wannan nasa da ya ga ana min asara sai i jawo shi tsakar gida nan dai gida i cika har mutanen waje sai cayi wallahi tallahi ta tafi gidansu na saki ta wannan zamani mutuwar aure ta yawa yaya za mu yi ta tafi gidansu eh na saki ta ba zan ƙara zama da ke ba tunda akan ki aka zo aka yi min wannan abin sai na ce to shikenan sai shi wannan mutumin tun da daddare ne da magaruba sai ya ce min haɗo kayan ki na ɗan ki zo mu tafi ya zo in rako ni bai ma je gidan mu ba ya sa ni a hanya sai ya ce min in tafi sai na zo duk na ina zubar da jini fuskata duk ta a lokacin ka sai ya ce min ba zan tafi da ɗansa ba tunda kuma lokacin ɗan bai fi wata biyar ba to ni kuma sai na ce sai na tafi da ɗana yana jan ɗan nan ina jansa haka sai da makaya ga mai kaya a jikinsa shi yara wata biyar a wata biyar yana kuka ina kuka yace wallahi sai an bashi ɗansa <laughs> yana ja ina ja har dai Allah ya sa sai na sakan masa yaran hmm. na ga yaran aka je mai ciwo ai ni aka zauna kuma ba kwari ba a jikinsa <laughs> ina sakan masa yaran sai na taho gidan mu ina zuwa sai baban ban yi ma magana ba ina ta kuka tunda ma sun san yana duka na a lokacin <laughs> duk jikina ya farfashe jini sai aka ba mu a lokacin to baba ta ta dawo gidan mahaifina sai ake cewa ina yaron yake sai na ce ya karbe shi ya karbe dan wata biyar na ce ya karbe sai suka suka ce to shi kenan to ashe a lokacin akwai wani wan babar tasa a gidan dan yana ta kuka yana ta ihu shi ma an ji mai ciwo a jiki ah. me ya ja haka ne ko targaɗe ne ma ni a ƙafa ko a hannu mm. yana ta kuka sai ya ɗauko shi sai ya hayo keke da ɗan haka sin da bamu da wata nisa dai sosai can sai muka ya taho sai ya kawo shi yake ta da babanmu kawai ka yi haƙuri wallahi mu rasa yanda za mu yi da shi amma ni dai son samu yarinyar nan a haƙura da wannan aure. Mm. aka zo nan aka kai mu kemis ne da dadi aka dudduba mu mm. na zo na ci gaba da zama bayan bai fi sati ba sai ya rika zuwa ya ce wai ɗansa zai gani idan aka bada dan sai ya wai dan Allah a kirawo ni ah. in zo sai in ce ba zan ji ba Ina kallon ɗan bugi eh. kallan mata a lokacin sai ya ce min dan Allah dan annabi in ji to a lokacin ashe ban sani ba da wani cikin a wannan lokacin a wannan cikin an samu ciki bai fi wata ɗaya ba a lokacin tunda ai na gaya miki ko na inda lokacin ba irin wannan tana ta karfi kuma daurewa haba da igiyarsa ta daurewa lamarin duniya ya sani mota. so kafin ma a wannan lokacin sai ake ce mini dan Allah dan annabi in zo yana son gani na magana ce akan yaro kaza kaza to sai ake ce min leka wallahi tallahi daidai tun da na leka na kalli bawan Allah nan mm. na ji gaba ɗaya hankali na ya tattara gida na zan koma gida na zan koma sai aka ce eh sai na ji gaba ɗaya sai na zo kai babu mu sai ta ga ina koma sai ya dauki ɗari biyar sai ya ban ya ce min ga wannan a lokacin fa kusan sati biyu sai na karɓa shikenan to ki ya hakuri ne ma sai da kika tafi na gane kuskure daure na ki yi haƙuri dan Allah dan annaba kaza kaza sai na ce to kenan sai na zo na samu babata nake ga mata sica ta ba ruwa na ke kike shan duka in kin ga zaki koma ni ba abin da ya dama ki bari mahaifinku ya zo hmm. kenan sai na ce mata to kenan muna haka ya tafi babanmu shi ma nan yace ba za a koma ba to a lokacin sai ije gidan sarkin garinmu gidan sarkin garinmu eh hmm. yana zuwa sai yake cewa ai ya saki matarsa amma ban ibe ida ban na so in koma muna son juna baban babana ya ki koma sai shi sarkin garinmu yace aje a kira kirawo mahaifina da aka wasafta mai komai ni ma aka na farfada abin da yake faru a lokacin ma da aka ce in faɗa ni kasa magana ne kawai dai na sun kai daga nema kuma hankali na ya haifi in koma gidan mijin nawa to a lokacin da aka babba mahaifina haƙuri nan ma akwai fushin zuciya aka ce to shikenan in je in koma babu damuwa aka je aka mai da kaya na aka yi menene da wannan yaro da wannan ciki tunda ban san ma da cikin ba a lokacin mm. bayan na dawo bai fi da wata ɗaya ba to sai ya fara wata rashin lafiya shi ma yana wannan rashin lafiya shi mijin nawa yana wannan rashin lafiyan to abin da ya ga dama wallahi an ta asma'u kashi ma a gurin yake ma shi din mm, kaddara ko ganganci rayuwar mu cikin kunci shi din in yi bautar ɗansa in yi bautar kashin ɗansa in yi bautar nashi su biyu duka su biyu to kuma har wani lokacin gashi ba abinci miji yana kwance in nace a gida a bamu tunda ana jin fushin dawowar da ni a ki mm. har sai ta kama ina daukan kayan sawa ta ina siyarwa a boye kayan samirin sun kare ni kayan samiru suna nan da naga za a fara ganewa na gane sai kika hakura sai na koma kan sutura ina siyarwa in dan sai sabulu in masa in wannan nace izo tunda ban dakin ma fa dan tsakar tsankar gidan guda guri na ike to wallahi sai isa kan min kashi a gurin fitsari haka shi yayi dan sa'i kuma ga wannan laulayi na ciki wanda kowa ran kashin na sheka wallahi wallahi tallahi ciwo magani ma sai dai ice min in je in ɗauki samira ta in siyar. Lamarin duniya ya sani mota. a yi mashi magani to a lokacin na rage miki babarsa ta rasu mm, babarsa ta rasu kuma babansa ba zuwa inda yake ike ba kowa ma ya ce ya fidda hannu daga kansa to kin ga dole ni wahala ta kama mm. amma mai magani in maganin Hausa ne naji in je in karba tunda irin kamar matsalar basir din nan ce ta ta kama shi haka in ya tashi ya ta zubar da jini inda kika san mace ta haihu mm. duk katifa ta haka zaki gani ya bata min ita da jini eh, sai na kuma ga na yaran dan sanda ya kucin ya fara abin hakori kuma ga wannan laulayi na rami na lalace abinci ma ban iya ci kuma in na dafa sai in ga wancan da ake dafawa a gidan da nake shi nake so sai in je in ce dan Allah su dan yan wa yaron su ce ka i gani ya faɗa in ce babu damuwa ko bayar ba zan bari ya gani ba mm. to a lokacin a gidan za su bani abincin idan suka bani abincin kuma ni nake labewa in ci abincin sai in ji hankali na ya kwanta mm. to har yazo dai ya samu sauki bayan nan aka samu wani ike bashi a caba zai je ya danyi ya bashi dan abu ya zo mana ya shinkafa gwangwani biyu ya ban ɗari ya ce na mai da yaji mm. wani lokacin kuma sai ya ɗan riko kayan miya to a haka har Allah ya sa na zo na fara cikin nan na ya fara dan girma to a lokacin shi ma nan muka yi wani abu duka zagi ba ma da tausayi rayuwar gaba a hakan ma a hakan bayan ya tashi ya farfado ya samu lafiya? bayan ya tashi ya farfado an ta asma'u shikenan sai Allah ya kama watan Ramadan a lokacin ana igo ba sallah shi ma dai a Ramadan din nan a cikin gidan su suke bani abinci mm. kuma in suka bani sai ya ce in dan rage mai amma kan in ce ya ci ah. in ce to shikenan kuma ga wannan yaro ga ciki To a lokacin ana gobe sallah ya danyi a caba na ashe yana da shi. sai aka bashi kuɗi da aka bashi kuɗi sai ije isiyo kaji ko guda biyu ne ije isiyo su sai ya ce in tun tunda lokacin risho ne isiyo mm. mai isiyo kalanzir to ni kuma a lokacin haka ina neman yarinya za ta siyo min pampers in sa wa wannan ɗanawa tunda lokacin yana ta kashin mm. haƙori to akwai labule haka a kicin ɗina to ashe da na ba da baya ya faɗo kan wannan risho da ya faɗo kan wannan risho ashe wuta ta tashi ah, ah, ah, wuta ta tashi gaba ɗaya kicin ɗin nan wa'annan samiru da kayan ruwa da ɗaki na gaba ɗaya wutan na kuma tun da gidan babban gida ne wallahi tallahi har sai da na titi suka hango aka dinga wuta a nan gidan me ya haka ne wallahi ni ban san wutan nan tana si ba da rana dai ba kaza ba wani. ba ranar wuta gashi ya haɗu da man kuli da kalanzir ya haɗu ga kayan robobi kuma ga ah. fulasai waɗanda wa'inda ba a sa ba wuta ta wallahi da bishiya a gidan wuta har bishiya ta rika ci ah. a babban falon a wannan tsakar gidan gidan wuta ta rinka ci ana ka ɗauki masu ƙasa masu abin nan wallahi tallahi aka samu wutan na ɗaki na dai kaɗan ta ci amma kicin ko cokali ba za ki ɗaga ki gane shi ba mm. kayan robobi irin su bambin nan na ruwa duk sun narke gaba daya ni na ringa kuka ma na dauki dana na koma gefe wallahi da aka gaya mai lokacin yana da yar waya aka ce wuta ta tashi a gidan ka. yana zuwa a cikin mutane ta yi ringa ina ka zata yaya za mu yi ina <laughs> kaza ta yi ina ta sai na ce yanzu irin wannan asarar da ni haka ce ina kaza ka wallahi kawai yana fidda hannu wanka min bari kada shi dan ya sanya mai tabari gun rubutu kai kai kai shi kazarsa yake ji tukunya ma wallahi tari ne da baki mm, amma na neman kaza haka shiga kuma tana gefe tana gefe wallahi gaba ɗaya ka ita daga ciki ta yi irin abin hayaki amma kuma dai cikin ta dai za ta dan iya moruwa tunda kin ga arfa take eh. mutane duk suka ringa ce amma wani kaya asara kaza kaza to akwai kakarsa a gidan ya dauki tukunya nan sai ya je ya dauko roba a gurin ta sai ya juya wannan kaza ice ta ajiye masa ah. don wani kuma a lokacin baba ta bata na ta yi tafiya ba ta nan sanda aka yi wani abu na aika gidan ba aka faɗa aka ce ga abin da ya faru kowa ya zo a rika cari ba abin da ya samu ko ne ko ɗan na ce ba abin da ya sami aka dinga to alhamdulillah eh haka wallahi mahaifina ya turo da mai a koru kura gaba ɗaya kayan ne a yace a kwashe su a je a zubar ba komai a kicin ɗin ko faranti kwaya ɗaya amma da safe haka ya samu ya haɗa a gurin wannan kakar tasa iso ya kazarsa Allah sai wallahi tallahi sai da ita kazarsa eh. lokacin da aka kiya baki kazar amarci da ake yi ya kawo kawo mini kwaya daya a eh. lokacin ya kawo ta da irin yan lemuka dai haka guda biyu mm. ya kawo mini to shikenan ije soya wannan kaza tasa a lokacin ni kuma sai raina ya baci na ga irin wannan asara da muka narka ya zaya a rinka min zancen kaza mm. to shi ma dai a lokacin nan sai da na ci wani dukan da na ci wani dukan sai ya ƙara ce min ya sake ni a lokacin da aka yi gobe gobara ga wannan a lokacin nan sai ya ce min in fita in bar masa gidansa ya sake ni ne da ya zo ku yi hakuri har mu ma mazaje masu gari mun fahimtu shikenan nan ma na zo na kwashe kana na bar iya kayan katako na tafi gidanmu da na tafi gidanmu to shi wannan yaron a lokacin ya shekara ɗaya hmm. ga kuma wannan ciki ya wajen wata hudu a lokacin yaron nan sai ya kama kyanda ashe tun a gidan zazzabin da yake na kyanda ne ne ban sani ba hmm. yana kyanda yana kyanda yaron na har na zo gida sai aka kalme shi aka ce ai kyanda yake yi na ce wallahi ban sani ba to ashe a lokacin ta rike mai wuya hmm. ta rike mai wuya da na zo sai aka ce to maza a kai shi asibiti ya kai shi asibiti na ce bai kai shi ba aka ce to a kai shi ana kai shi asibiti aka je aka babbaci shi magani aka yi mm. abin da za a yi muka dawo gida sai aka je aka gaya mai aka ce to yaron sa fa ba shi da lafiya sai ce yi Allah ya sawaki wallahi an ta asama mun fi wata biyu da dawowa gida sannan sai wata rana da daddare kawai sai ya dauko wata mata izo a shi lokacin yaya aure to ni ban sani ba wata mata katuwa sai ga ta tun sun zo wallahi ni ji nake ma kuwa yan uwansu ne eh sai aka ce min wai in fito wai za a je a kai wannan yaron asibiti sai na ce a'a sai aka ce ba zan je ba tunda mu muna yin ta magani shi ya dauke shi ya je ya kai shi mm. sai ce a bashi ɗansa wallahi aka bashi ɗansa tun magaraba bai da ɗan nan ba sai wajen goma na dare ina suka je me aka yi me aka yi Allahu a'alam mm. wallahi ana ka yaran na a daren nan ya rasu yara inna lillahi inna ni ban san ma rasuwa zai yi ba na ga dai in na shayar da shi sai ya ki karba mm. yana ta bincikewa haka a shi lokacin fitar rai ni ban sani ba sai na kawo mamun mu shi na ce kin ga abin da yaron nan yake sai ta ce je ki kawai ki kwanta shi a lokacin ma gab yake da rasuwa yara ki mm. to a lokacin sai nake ca da mahaifiyata kin ga halin da ɗan nan yake ciki sai ta ce bari in taso baban ku yana daki ita kuma tana falo haka mm. ta taso shi ana karɓar su sai ice kai yaran nan ba sai ta Allah yana ta bincike bincike mm. wallahi a lokacin yaran ya rasu yana rasuwa na ji dai sun yi salati sai ba mu ta ce a sauki ya samu tunda kin gani ban da lafiya ga wannan ciki ta ce min ki je ki kwanta sai irin da asuba sai na ga babana yana wa dan wanka yana taya mishi wanka haka aka farfada aka ce ai wani ne ya rasu a farfada makota aka zo bayan an yi sallar asuba wajen karfe bakwai ana ta jiran sa har takwas ga babansa har takwas ga gawa a kwance bai zo ba sai kawai aka ce a tafi aje a kai shi da yan uwana nan da mahaifina da yan unguwa aka je aka kai yaro sai wajen karfe goma sai gashi ya zo shi da abokanansa sai shayi a fito mai da gawar ɗansa sai ca'i ce ai su dai ce a fito mai da gawar ɗansa aka ca'i ɗan an riga an ji an kashe sai ca'i wallahi tallahi bai yadda ba sai an fito mai da ɗansa. me ya haka ne Don me isa ina aka taba zuwa yaro ya mutu ubansa bai ganshi ba sai aka ce dan da ya rasu tun dare an aika an ce ku zo ba wani naka wanda ya zo saboda baka yi da kowa kuma yanzu ka zo ka ce a dama da ka daga ɗanka to ka matsa ka bar gurin nan sai yi shi babu inda zai je sai an fito mai daga insa to akwai kanin mahaifiyata ya tashi ya ce wallahi in bai bar gurin nan ba sai ya yi masa duka to karshen gani na da shi kenan har aka zama gama wannan zaman makoki yaro ya mutu to ana cewa ma an raba alhamdulillah to kuma wasu ba su san da wannan ciki ba Hmm. to shi ma wannan ciki haka aka rika renansa shi kuma wannan ciki ban koma ba ina zaune a gidanmu tun daga wannan lokacin ban wannan ba ban koma gidansa ba ina zaune cikin nan har ya girma har na haihu ina gidan har na haihu ina gidan ina gida a zaune to a lokacin sai aka je aka ce masa ai na haihu kuma a lokacin sai na ƙara haifan namiji shikenan sai cha ya ce to ya sa masa sunan wancan dan da ya mutu eh kuma dama a lokacin ya yi aure har biyu ya rabu da wannan wacce na ce miki sun zo ya kuma auren wata to bayan ita ma sun rabu ya kuma auro wata Hmm, sai ga ta da daddare ana yi ba suna ni kuma nan bakin ciki ya ishe ga ba hakika irin wancan ba kayan haihuwa ba menene ba ina ta kuka dai ana ta dan kwakwantar min da hankali a gida shikenan da daddare wajen karfe tara sai gashi da tinkiya da shi ta ma riga kala biyu da abu rago ma ya kawo a lokacin ma aka rika ko na mutane ne ya sato to tun da ba a ka abu da rana ba an ta asama sai cikin dare karfe goma na dare kuma an san ba wani ne ba mai kokari ba ne to sai karfe goma na dare aka ka abin nan sai iyaye na suka raka ce anya ku za a karba ku ba ni wasu ne suka daure shi ko yaje ya ku ba kaza kaza ne kuma gashi yan uwana sun fara zuwa an ga wancan ba a yi mun ba abu ya zama kamar irin na tsogami kuma ga wannan ma sai na ce to in ma karbo wai shi da mahalli in ma dauko wai shi da mahallicin sa mu dai babu ruwan mu aka tashi aka zo aka yi sunan nan shi ma dai sai iyaye na da babata so aka komai dai asiri ya rubutu a ranar sunan wallahi har mun kwanta karfe goma na dare wai sai ga masu majalisi me ya ja haka ne eh. masu majalisi karfe goma na dare sai aka ce a bada jariri za a sa shi a tsakiya ni kuma na ce wallahi ba zan bada dana ba kai ni kuma sai na ce wallahi ba zan bada dana ba majalisin dare eh sai na ce wallahi ba zan bada dana ba eh kuma gashi gurin namu da muke irin waje-wajen garin nan ne eh. haka sai na ce wallahi ba zan bada dana ba na ce akan me za a samu wani da eh sai baba ma ba ta zo ta ce min, tunda da kin ga ɗansa ne ya ce a bashi a bashi na ce da wannan daren sai ya dan wata ta ce bari za ta goya shi a bayi za ta fita gurin ta tsaya sai na ce to shi kenan na yadda da wannan ta fita da shi duk unguwa ana so a yi yan majalisi har sha biyu ba su tashi ba ana ta majalisi a kofar gidan kuma fa yana cikin su kuma fa a kofar eh. gidanmu oh. to haka zo aka yi haka aka gama majalisi aka da da ɗana muka samu dai muka kwanta ko ba inda na ji da lokacin ma ba ni da lafiya na haihu. Ah, ki bayar ana tana eh, majalisi ba ni da lafiya ina kwance gashi a lokacin ita ma haihuwar ta zo da sammatsi da eh, ya za a yi sosai duk hmm. wani abubuwan ma duk sai da aka yi min a asibiti haka hmm, hmm, din na rashin lafiya da gunda da kaina ma kasa haihuwa ne sai da suka taimaka min ita ma a haihuwar to aka gama unguwa aka ringa surutu wani irin majalisi ne har sha biyu na dare kaza kaza kaza kaza ne aka gama a sama na zo ne arba'in dai inda ya ji labarin na da fito a cikin yan uwana ban san wanda yake zalunta ta ba idan zan fita tafi guri sai a kira shi a ce na tafi guri kaza ok ya samu haɗin baki ya samu haɗin baki sosai sanar da shi suna ba shi information din abin da ke faruwa ai na fita na tafi guri kaza to in Allah ya dani je guri kaza din nan ko zan fito ko na je zan tar da shi a gurin ki ya hakuri mu zo wallahi na daina na yi kaza sai na ce tunda kayan auren ka ni ma ka rabu da ni sai ya ce min haba ai rayuwar dan mu zaki duba kaza kaza kaza kaza kaza ne na ce mishi ni ba wannan ba to wallahi anta asma'u na fitar da hankata daga kansa dana. har ya ma fara zama a lokacin duk ina gidan mu ina dai fuskantar halin zaman gida tun da na ma za ki ga wani lokacin zan aike su su ce ba za su ba mm, kuma ga iyayensa a gidan tunda su hudu ne matan babana za su ma wani dan ma zai zage ki kina kallo rashin mutunci dai kala kala a lokacin shikenan fa sai na ce mishi ni ba zan wato ni kuma wannan kaddarar da nake ciki ta gida ta bacin rai kuma kin ga idan kai aure ka fito iyaye suna ganin kaman wahala ka zo ka kuma kuma kara musu ballantan yawwa kuma an yi an kuma yi ta shi nan fa sai na dan fara yadda zan koma gidansa eh tunda wallahi na ga miki duk sanda ya buƙaci in koma gidansa da ya zo mun haɗa ido shi kenan an wuce gurin mm, ya zo da wani sindaba da ya zo wallahi Allah an wuce gurin <laughs> wallahi ko kusa an ta asama na kaina ka baye sai abin ya faru nake jin abin haɗin dinga kuka akwai fasan da ya ce min to zai haɗa baki in dai na yadda zan koma za a je a iyayena hizba oh. wallahi tallahi daga wannan garin da ne masa sai na yadda kika ce kin yadda ce na yadda mm. wallahi ita to kice ki kai dan asibiti sai mu haɗu sai mu je hizba abin da yake bata min rai kenan hmm, kuma hakan kika hakan muka yi na fito na ce zan je in kai dan ba shi da lafiya muna zuwa maka je hizba aka ta ce ina son mu na iyaye na sun hana ni su koma wallahi tun daga wannan kallo har wani irin turare yake sawa a jikinsa lamarin duniya ya sani mota makaji aka ce za a kira mahaifina mahaifina yana zuwa ya ce yanzu ki da ke aka ka kara na ce ni ma ban san komai ba kin sai kis ba ba rufe rufe to a shine za a kunje kunci abu suka ce su tare suka zo kaza kaza babun mu yace to shikenan ni dai babu ruwana mm. ni ba zan yi baki ko wani abun ba Allah ya sa hakan ne ife miki alkhairi wallahi an ta sama ushe ma a lokacin na kaddara haka maka tattara maka koma gidansa mm. da na koma gidansa zagin nan fa bai fasa ba duka bai fasa ba wallahi tallahi da zan bude miki baya na ki gani har yanzu shaidar dokan sai har yanzu hmm. ashe shi ma wata kaddara cikin ce take jira koma cikin gidansa bayan wannan hmm. na je na koma cikin gidansa muna tare dukan nan dai ba abin da ya fasa tun da yanzu ya ga kicin ya kone aikin gaba abin da za a dauka a siya hmm. sai ya ce to wallahi kowa ya ci da kansa ba ma da tausayi rayuwar gaba ta yi kowa ce da kansa kuma kowa ya ce da kansa ni da shi kowa ya ce da kansa to a lokacin sai na ka samu shiri irin shiri haka na wuya ko mm. irin ci gida sai na raka karba ina yi to kafin in yi sai in ce a bani kuɗin sai in sai dan garin kwaki na da abu in yi ga shayarwa to kuma a lokacin kaddara mm. shi ma sai aka samu wannan cikin na uku na uku mm. da aka samu shi ma wannan shi kuma yana ganin cikin wata biyu wallahi tallahi an ta asama haka ya dinga duka na Kaddara ko ganganci rayuwar mu cikin kwanci. Duka karfe ɗaya na dare fa haka ya koro ni ya ce in tafi gidanmu mm. karfe ɗaya na dare ya ce in tafi gidanmu da na fito na ga mutanen gida kowa tsoronsa ike ji naga sun yi jigum jigum an gaya miki suka ce kar ki tafi suka ce ya ce wallahi duk wanda ya taimake ta sai na ci kaza kazansa ta tafi gidansu yayin baban ta sanda yayin baban sa amma kishiyoyin naki da aka dai ya rabu da su lokacin ya rabu da su a lokacin hmm. duk ya rabu da su labarin dukan ne ba raba su shi ma dukan ne shi ma dukan ne a lokacin shi kenan ba da tayo a cikin su ba su haihu ba duk ba su haihu ba tunda ai ba su dade ba ko wata biyar biyar biyar ba sa yi suke rabuwa. ai mu haka za mu rabu da wannan eh, abin tun da lokaci ya cin mana sai dai a na gaba idan mun haɗu ba rabuwa. thank you